hoto na goma sha takwas kwana uku bayan mutuwar yesu matan da sun ka kula da shi da abokan nasa sun zo kabarinsu matan da sun ka kula da shi da abokan nashi sun zo kabarin nashi da sassahe katon dutsen nan da ke rihe kabarin nan babban dutsen nan da ke rihe kabarin nan an gudda wannan katon dutse cikin kabari babu komi sun shiga cikin kabarin nan sun ka gani mutum biyu cikin kaya masu kyawu bayyanan ya tashi matan nan sun ka tai sun ka waɗa almashirin yesu abinda sun ka shi sun ka gani wa'ansu mutane kuma sun tai sun gani kabarin yesu sun ka tuna da abin da yesu ya ce musu kahin ya mutu mutum sai ya mutu cikin hannun masu zunubi a gicciye shi sannan ya tashi bayan kwana uku yesu ya zamna cikin duniya kwana arba'in mutane diyawa sun gane shi cikin lokacin nan